Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM, sai niya kuma a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma a rediyon alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a sashenmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau talata, talatin ga watan Oktoba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin. Da farko, Mahmud ba mu kanin labarai. to Yusuf yayin da shugaba Trump ke shirin kai ziyarar jaje a birnin Pittsburgh da aka harbe wasu Yahudawa sha ɗaya har lahira wasu shugabannin yahudawa na cewa ba sa buƙatar jajen har sai ya ɗauki wani mataki za ku ji wani mataki ne. Ana cin ana ci gaba da ayyukan ƙoƙarin gano gangar jikin jirgin Indonesia da ya fada cikin teku ya halaka ɗaukacin fasinjojin da ke cikinsa. Sannan za mu leƙa Turkiya inda za ku ji sabon kiran da hukumomin ƙasar ke yi kan kisan da aka yi wa ɗan jaridan nan wato Jamal kashogi. kanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yau, muna ɗauke da rahoto dangane da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai jihar Kaduna. ya zauna ya yi jaji a wajen ya kuma ya zama da mutane a samu kaman a yi hira da su a ji matsalolinsu wannan da ya fi dacewa da zai zai zauna kawai a kaduna a jamhuriyar nijar kuwa babban rashi aka yi na wata 'yar jarida ta farko maryama kaita wadda Allah ya warasuwa jiya al'ummar ƙasar na bayyanar da ra'ayinsu dangane da rawar da ta taka a ƙasar. kuma abin koyi ne bisa 'yan umu mata ba oya ake bayan biro ba ko gida ana ta a wani jara wani menene mara ba ta da jara ita ce jara kanma ita yaƙi ta tun ha lokacin independence ba ita ce mace ta ta jarida daga bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke da su bayan nan kuma mustapha nasiru batsari zai shigo muna da shirin shi na noma tushen arziki amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum A yau talata shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania za su kai ziyarar jaje ga iyalan mutane sha ɗaya da aka kashe a makon da ya gabata a wani wurin ibadar Yahuda a birnin Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania. Sai dai wasu shugabannin Yahuda na yin kira ga shugaban da ya dakatar da ziyarar tashi har sai ya yi watsi da ƙidarsa ta fifita fararen fata. a jiya litinin fadar gwamnatin amurka ta white house ta sanar da ziyarar inda ta bayyana cewa shugaba trump da mai ɗakinsa za su je birnin na pittsburgh mai ɗimbin tarihi domin nuna goyon baya ga amurkawa tare da jajintawa al'ummar yankin da abin ya shafa wannan ziyarar ta trump na zuwa ne a daidai lokacin da mambobin wurin ibadar da aka kai harin wanda ake kira tree of life synagogue suke gudanar da jana'izar farko ga mamatan da aka kashe a harin na ranar asabar ciki har da david rosenthal mai shekaru 54 da dan uwansa cecil mai shekaru 59 a wata hira da yi da gidan talabijin na cnn magajin garin birnin na pittsburgh bill peduto ya baiwa shugaba tom shawara da ya ɗage ziyarar tasa domin a cewar shi ziyarar za ta ƙara ɗora nauyi a kan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro waɗanda yanzu hankulansu suka karkata wajen samar da tsaro a wurin taron jana'izar da ake yi da yawa ma daga cikin mambobin wurin ibadar irin su gail goldman sun nemi trump da ya dakatar da wannan ziyara ta shi ya ce idan kana fita kalamai na kiyayya a matsayinka na shugaba kana ba mabiyanka umarnin su ce lallai abin da kake yi daidai ne kuma su tafiyar da mutane a haka amma ni amsa ta anan ita ce kuskure ne shugabannin wata kungiya mai fafutukar ganin ci gaban yahudawa su ma sun nemi shugaba tom da ya dakatar da ziyarar amma limamin wurin ibadan na tree of life jeffrey myers ya ce suna lalemar habin da zuwan shugaba wato shugaba trump birnin na pittsburgh a yau talata ma'aikatan ceto a indonesia sun ci gaba da ayyukan gano garawakin fasinjoji da ma'aikatan jirgin lion air da ake tsammanin sun mutu bayan da jirgin ya afka cikin teku mintuna kaɗan da tashin sa daga filin jirage na jakarta da safiyar jiya litinin a daren jiya jami'ai sun ce an kai sassan jikin mutane asibiti cikin wasu jakankunan gawa 24 domin a tantance su sannan an gano ɗaruruwan kayayyaki mallakar fasinjojin a sashen da jirgin ya faɗi waɗanda suka hada da littattafai karamar jakar adana kuɗi jakankuna wayoyin salula da sauransu daga cikin fasinjojin da suka mutu hadda yaro karami da kuma wasu jarirai biyu akalla gwanayen ninkaya arba'in aka tura ƙarƙashin ruwa domin neman ragowar jirgin na lion air wanda ya ɓace daga na'urar da ke bibiyar jirage mintuna sha uku da tashinsa. kita menggunakan alat yang namanya multi beam echo sounder ya untuk melihat apakah ada objek di bawah. Karena kita berharap body pesawat Shugaban da ke jagorantar binciken kenan Muhammad Saugi ke yake cewa muna amfani da wata na'ura mai hasken gaske domin neman duk wani abu da ke karkashin ruwa. Muna kuma fatan za mu gano inda ainihin gangar jikin jirgin take. an dai yi tunanin wannan bangaren jirgi na can zurfin mita 30 zuwa 35 karkashin ruwa a cikin tekun na java hukumomi sun ce gabanin hadarin matukin jirgin ya nemi da ya koma filin tashin jiragen da ya taso wannan hadari shine na farko da ya taba rutsawa da irin wannan jirgi kira boeing 737 max 8 wanda aka inganta shi ake kuma tururuwar sayan shi jami'an tsaro a amurka sun ce cesar sayok mutumin da ake zargi da aikawa da sakonnin bamabamai ga 'yan jam'iyyar democrat ciki hadda tsohon shugaba barack obama da kuma wasu masu sukar shugaba trump yana da jerin sunayen mutane sama da ɗari da ya shirya zai aika wa kunshin sakon na bam kafafin yada labaran amurka sun ce hukumomi sun yi amanna sayok yana bin jerin sunayen ne ɗaya bayan ɗaya abinda gidajen talabijin na nbc ya raito cewa sunayen hadda na 'yan jarida da masu nishadantarwa. A da Mahmud Lalo, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. To a ɓangaren labarai a ɓangaren rahotanni kuma ina muna ɗauke da rahoto wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ziyarci birnin Kaduna inda ya jajanta wa al'ummomi da rikice-rikicen addini da ƙabilanci ya afkawa a makon da ya gabata. Nasiru birnin Yaro ya haɗa muna wannan rahoto dangane da wannan ziyara ta shugaban ƙasa. A yau Talata mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo ziyarar jajantawa al'ummar jihar Kaduna bisa tashin tashinar da ya afku tun makon jiya lamarin da ya yi sanadin salwantar rayuka da dukiyoyi da dama ciki har da basaraken adara agwam adara dr maiwada galadima wanda masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa suka kashe a jawabinsa da ya yi cikin turanci gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufa'i ya yi maraba da shugaba buhari da kuma 'yan tawagarsa a inda ya taɓo abubuwa da dama da suka shafi zamantakewa tsakanin almusulmi da Kirista a jihar Kaduna ya kuma ba da tabbaci ga jama'a na tsare lafiyarsu da kuma dukiyoyinsu. The Kaduna State Government will continue to rely on the security assets and goodwill of the federal government. We have relaxed the curfew across the state, allowing free movement in daytime. We look forward to lifting the nighttime curfew as soon as the security assessment indicates that it is prudent to do so. Gwamna Nasiru El Rufai ya gode wa shugaba Buhari da shi da 'yan tawagarsa bisa zuwa jajantawa da kuma taziya da suka zo yi wa al'ummar jihar Kaduna. A jawabin da ya yi cikin harshen Turanci, shugaba Buhari ya ce, I wish to begin by expressing my profound sadness at the loss of life and properties that have occurred during this tragic instance. Shugaba Buhari a jawabin da ya yi cikin harshen Turanci ya ce zai fara da nuna bakin cikinsa ne da kuma jaje da kuma ta'aziyya akan tashin tashinan akan tashi tashin hankula da suka faru tun daga ranar goma sha takwas ga wannan wata da kuma wasu tashi tashin hankali da ya biyo baya da ya jawo rasa rayuka da dama wannan a cewar shugaba Buhari ba abin amincewa ba ne. Shugaban ya ci gaba da cewa yana miƙa ta'aziyyarsa da daukacin jama'ar jihar kaduna a masarautar adara bisa rasuwar agon adara dr maida bature shugaba buhari ya jinjina wa gwamnan jihar kaduna malam nasiru el fa'i bisa matakan gaggawa da gwamnati ta ɗauka wajen kwantar da tarzomar domin kaucewa rasa rayuka da dama ya kuma shaidawa jama'ar taron cewa gwamnatin tarayya ta ba da umarnin a samar da isassun jami'an tsaro domin taimakawa a dawo da dawwammamen zaman lafiya a garin kaduna da kewaye yayin da al'ummar jihar kaduna da dama suke ganin abinda shugaba buhari ya yi musu daɗi shi kuwa dr john dan fulani ɗaya daga cikin al'ummar masarautar agwam adara ya nuni da cewa ya kamata da shugaba buhari ya zarce zuwa kudancin kaduna musamman masarautar da aka rasa shugaban musamman a masarautar da aka rasa musamman a masarautar adaran da aka rasa sarki mai daraja ta ɗaya domin yi musu jaje ba wai ya tsaya a garin kaduna ba kamar yadda ya ce. abin da muke cewa mun ga ya dace je can shine kagan ba wannan shine abin da ta faru kwaya ɗaya kaɗai ba shekaru biyu da suka wuce akwai yawan hare-haren da ake kai ma ƙauyuka a ta kudancin kaduna lokacin da hare-hare nan suke kai bai ce komai ba bai ce ba bayan haka akwai kuma kisa kuma sace-sace muna bin abin da ya kamata har ya kai wannan shine sarki na biyu mu muna ganin ya kamata da ya je can kudancin kaduna ne ya zauna ya yi jaje a wajen ya kuma ya zama da mutane a samu kaman a yi hira da su a ji matsalolinsu wannan da ya fi dacewa da zai zai zauna kawai a kaduna gaskiya tashin hankali ba abin da ya kamata a ce wani zai ji daɗi shi bane kuma a ce wani zai so ba duka addinai nan biyu suna kuduba da cewa a yi zaman lafiya da makwabta a yi zaman lafiya da dubbin Adama. ina roko ga mazauna jihar kaduna a yi kokari a yi zaman lafiya a san cewa mu wani juna ne in babu zaman lafiya babu ci gaba babu kuma duk abin da za a yi na fahimta. Garin Kaduna dai ya cika makil biyo bayan zuwan mai girma shugaban kasa ziyara domin yi wa al'umman jihar Kaduna ta'aziyya da kuma jaje akan wannan al'amari da ya faru a jihar. Nasiru Yakubu Binnero, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya. To a gaida Nasiru Yakubu birnin Yaro. Har ila yau dai muna jamhuriyar ta Najeriya. Kasancewar ƙasar Najeriya ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Hakan ya sa ƙasashen duniya ke ƙoƙarin ganin sun samu kyakkyawar dangantaka da ƙasar. Gwamna General ta ƙasar Canada, Julie Pyatt, ta ziyarci ƙasar, inda ta samu ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari don tattaunawa da zakulo hanyoyi da suka kamata a bi don ƙarfafa dangantaka a ƙasar. Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoton. jim kaɗan bayan ta gana da shugaban ƙasa muhammadu buhari gwamna janar ta ƙasar canada uwar gida julie payet ta kuma yi wa manema labarai ƙarin bayani inda ta taɓa wasu abubuwa da ƙasashen biyu za su fi mai da hankali a kai. More essential Abu ne mai matukar muhimmancin gaske mu haɗa hannu domin tabbatar da mun yi abin da ya kamata don tabbatar da amfanin kanmu da kuma amfanin al'ummar mu ta gaba. mu na son marawa a raunana musamman mata da ƙananan yara. Wannan wani abu ne da ke cikin zukatan mutan Kanada. Muna kuma aiki tare don ƙarfafa tunkarar ɓarkewar cututtuka kana mu inganta kiwon lafiya a matakin farko matsalar tsaro a najeriya wani abu ne da ya sha kan baki ɗayan wannan yanki kuma mu a ƙasar Kanada muna shauƙin haɗa kai da ma yin aiki tare da najeriya don taimakawa for this entire region and Canada is committed to cooperate and work together with Nigeria. A ba bayanan dai shugabanni da manyan jami'an diflomasiyar nahiyoyin Turai da Amurka na ta kara kaina zuwa ziyara Najeriya. al'amarin da ke janyo mabambantan ra'ayoyi tsakanin ƙwararru. ambasada suleiman dahiru tsohon jakadan najeriya ne a kasashen sudan da pakistan canada tana cikin wannan kasashe bakwai da suka suka fi kowace kasa cin gaba da ita canada da america da germany da ingila da france in suka ce za su taimaka wa najeriya e suna da halin taimakon da za su. A nasa bangaren, Sanata Shehu Sani na ganin kokuwar siyasa da kuma neman tasiri a Afirka tsakanin Turai da China shi ke haddasa wannan rububi na Afirka. A bangaren tattalin arziki duka alkawuran da suke kai har yanzu nan babu guda ɗaya da za ka iya cewa ga an aiwatar da shi. Saboda haka ni a gani na mafi yawancin zuwan nan suna yi ne don saboda kawai nunawa cewa ga sun zo afirka kuma mafi yawancin abubuwan da suke faɗi ba cikawa suke ba a sukan dai zo kawai su yaudare mu ne kuma musamman ma dalilin zuwan su saboda ganin cewa ƙasar china ta shigo lafiyar afirka tana hudan jakadanci da na tattalin arziki da na ci gaban ƙasa na da ƙasashe da yawa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan mai na kaina a jamhuriyar nijar kuwa babban makoki da ake yi a ƙasar na babban rashin wata 'yar jarida ta farko a ƙasar, da allah ya marasuwa jiya maryama kaita sulamun muni barma ya haɗa mana rahoto dangane da hakan rasuwar maryama keta wani al'amari ne da ya matukar girgiza jama'a musamman ma'aikatan watsa labarai kasancewarta mace ta farko 'yar jarida a nan Nijar aikin da ya ba ta damar gudanar da ayyukan wayar da kan jama'a akan maganar inganta rayuwar mata da yara a karkara. Shugabar kungiyar APAC ta matan Afirka da ke aikin sadarwa Hajiya Amina Yandu ta nuna kaduwa akan wannan babban rashi. Ni da kaina a matsayin shugaban kungiyar ga na rasa uwa ta sha bani gargadi kan aikin jarida ta sha gwada mana yadda ake zama da mutane yadda ake zama da shugabannai 'yan jarida sun rasa mama tun da macen ga ga kuzarin aiki babbar shi ne baccin ciki ne gare mu dole mu sa mata addu'a Allah ya shikanta Allah ya rahamshe ta shi dai muke fata. A shekarar 2003 Maryama Keta ta ɗare kujerar shugabancin hukumar sadarwa ta CSA har zuwa shekarar 2007 a cewar shugaban hukumar ta CSA na yanzu Dr. Kabiru Sani ɗabi'un margayar abin koyi ne ga kowa. Mace ce amma ta gwada maza mace tana iyawa. kuma abin koyi ne bisa yan umu mata ba oya ake bayan biro ba ko gida ana ta a wani jara wani mine ne mara ba da jar ita ce jar kamma ita yaki te tun ha lokacin independence ha ita ce mace ta fara ta jarida to aiko ka gani ita ta zama babban tarihi gwarzuwa ce kuma Allah rahamshi ta alasa kwanciya hutawa jajircewa akan maganar mutunta yancin mata yasa daukacin matan Nijar suka damƙa wannan tsohuwar 'yar jarida ragamar gamayyar ƙungiyoyin mata ta Kongafen a jajibirin tsundumar jamhuriyar Nijar cikin tafarkin demokaradiyya. A kan harakar mata dai mu ba mu taba girka aiki banda ita. Kullum tana tare da mu, tana nan tana ba mu horo, tana nan tana ba da gargadinta ba ta taba. Ran da ma za a kai ta wajen magani. Ran nan ma sai da na yi magana da ita. Eh, antuka ta yi ta ba da gargadi ta ce mu ci gaba da aiki kan mu ja da baya tunda mata da maza duka suna da inci su kan kasarsu. yar kimanin shekaru 72 da haihuwa maryam keta ta shafe watanni kwance a babbar asibitin yamai kafin daga bisani a fice da ita zuwa wani asibitin istanbul ta kasar turkiya inda rai halinsa a jiya litinin 29 ga watan oktoba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma. Masu sauraro har yanzu dai kuna sauraren sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin za ku ji ƙarashen hirar Hassan Umaru Tambuwal da bahaushen arewacin Najeriya da ya zama hamshakin manomi a can yankin Yarabawa da ke kudu maso yammacin Najeriya. Mutum takin zamani ba mu samu. Kun taɓa nema? Mun taɓa nema don har muna da kungiya komi aka kungiya mai mata amma dai ba mu samu. Sannan daga bisani ku ji yadda kungiyoyin manoma da makiyaya na kasashen Afirka ta yamma suka gudanar da wani taro a Abuja. Shi wannan taro ma'anar shi bisa Eh, tahiyar dabbobi cikin ƙasa wajen neman abinci da ruwa shi da waran shi da ingilishi ake ce ma transhumans. a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla A cikin makon jiya ne muka fara kawo maku hirar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umaru Tambuwal da Sarkin Fawa Zaki wani bahaushen arewacin Najeriya da ya rungumi aikin noma a can kasar Ibadan da ke kudu maso yammacin Najeriya. A yau dai za ku ji irin matsalolin da ya ce suna fuskanta a ciki har da na rashin samun takin zamani. Batun takin zamani ba mu samu. Kun taɓa nema? Mun taɓa nema don har muna da ƙungiya komi aka ƙungiya mu yi mata amma dai ba mu samu ba wani irin taki kake amfani da shi wajen noma waɗannan abubuwa ko kuma ababe na gargajiya na nika sa nika sa mota tana kamin gona ana wacewa kuma yana yi sosai kwarai kwarai to ina kake samun takin gargajiya gashi na kar shanun mu na ibadan zuwa ɗaya ka kaka ba irin mu da mun zo ba ba tsara komi mota ɗaya muka sa ta juya lebar su ta ɗiba ana kaiwa daji kyauta ba sai kun sai takin gargajiya ba ba mu saya mu ɗiba bakin abin da ka iya ka taki na to a wajen noma yaya batun fama da kwari gaskiya

To yanzu bari mu je can birnin tarayyar Najeriya Abuja inda a kwanakin baya kungiyoyin manoma da makiyaya na kasashen Afirka ta yamma suka gudanar da wani babban taro. Akan haka ne daga bisani Nasiru Adamu Hikaya ya ji ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin da ya halarci taron daga ƙasar jamhuriyar Nijar. To, eh, sunana Dr. Sani abdu ni ina cikin wata kungiya ta manoma da makiyaya wadda ke aiki a kasashen afirka ta yamma wadda ake ce ma rufa wannan talo da na zo da sunan wannan kungiyar na shi wannan talo. ma'anar shi bisa eh, tahiyar dabbobi cikin kasa wajen neman abinci da ruwa shi ne da waran shi da ingilishi ake ce ma transhumance kuma da matsalolin da ita wannan transhumance kin take kawowa da kuma amfanin da wannan transhumance kin take kawowa don shi ne ya kawo ni a nan nigeria wato dama a riga an tattauna a babban taro na kungiyar ta rai tattalin arziki ta afirka ta yamma ecos ko da yawo kan wannan lamari kafin waɗannan kungiyoyin naku su zo su yi wannan taron shin wace matsaya kuka cimma kan yawo da dabbobi da ake wannan transhumance inda kake magana a wajen wannan taron to abin da aka tsaida wato an gano wannan tahiyar ta dabbobi cikin kasa tana da matsala tana kawo hargici da yawa amma sai taro ya ce to ba duka kowane hargici ba wanda ke cikin kasa yake da alaka da wannan tahiya ta shanu wajen neman abinci da ruwa cikin kasa akwai wa'ansu wanda suke laɓewa bayan sabala don su halbu barewa don wa'ansu sai su gani ah akwai makiyaya sun zo a waje sai su da husuma saboda suna da wata manuwa ta ɓoye wadda yake ko ta siyasa ce ko ko ta shugabanci ce ko wani abu dai can daban to shine muka ce wannan a rarraba dan dima da dan kabewa na biyu muka ce mu mun yarda a ce wannan tahiya ta dabbobi cikin ƙasa neman ruwa da abinci a kawo mata wata husa'a ta daban wadda za ta ɗauka maimakinta amma lokaci bai yi ba lokaci bai yi ba na ai wannan abu saboda inda ka ce mu na afirka ta yamma wanda suke cikin kungiyar tattalin arziki na kasashen afirka ta yamma sun yi abin da aka ce a yi yau da shekara 20-30 a hamma hamsin da suka wuce don bunƙasa kiwo a cikin kasashenmu da yau wannan matsala ba haka za mu ganin ta ba amma sai aka da kiwo aka da shi kamar saniyar wari sai akwai ma lokacin da sai shekara ta zo ta wuce fannin kiwo gwamnatocin ba su zuba komi fito wannan rishin zuba wani abin na tattalin arzikin shine ya kawo taɓarɓarewa ta wurin kiwo da wurin eh, mashayar ruwa ta shanu da kuma hanya wanda ake cema birtali na shanu duk suka koma gonakai suka koma gidaje kafin mu yi nisa dokta sani abdu menene wannan abun da kungiyar ecos din ko kuma wani abu aka cimma daɗin da kuka ce da an bi da ba a samu wannan matsalar ba to abin da aka ce yanzu nan gaba a mai da hankali wajen gyara kiwo a diba dabor da halin menene ya sa ba a sa kuɗi ba na biyu in an ga wannan a sa kuɗi don bunƙasa kiwo na uku a sa e, kiwo a neman mashi hanya ta wadda za ya zama abu na zamani wannan shine aka cimma babban matsaya gaisuwa ta musamman ga Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko muna ta hanyar imel. Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Hassan Umaru Tambuwal da ma Nasura Adamu El Hikaya. To ma saurare, muna godiya da wannan saƙo da kuke aiko muna. Yanzu kuma Nasiru Batsari muna godiya gare ka. sai siku da kuke aiko muna ta hanyar saƙonmu na email. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Bashir Muktar Yusuf Zaria inda yake cewa gwamna El Rufai muna tare da kai ɗari bisa ɗari. In dai matasan garin gonin gora ba su daina wannan mugun ɗabi'a na tara matafiya ba, to ka ɗauki mataki da ya dace. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talakawa na jihar Kebbi. Muna kira ga al'ummar jihar Kebbi da cewa yanzu lokaci yayi da ya kamata mu tashi tsaye domin mu yi wa kanmu kiyamun laili a zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu ganin cewa akwai 'yan siyasa da yawa da suka fito neman shugabanci a kujeru daban-daban saboda haka ya kamata mu tsaya domin mu zaben mu kanmu shugabanni nagari masu son talakawa kuma masu son ci gaba jihar mu da kasar mu baki ɗaya da fatan Allah ya yi mana zaɓi na gari amin sako na gaba ya fito ne daga murtala ibrahim zangon daura assalamu alaikum voa hausa ina kira zuwa ga al'ummar jihar katsina da su bijire wa amsar ƙananan jam'iyyu domin an kirkiro su ne da nufin kunyata jihar shugaban ƙasa sai kuma saƙo daga asma'u matar bashir kansala assalamu alaikum ma'aikatan voa hausa ku gaya wa al'ummar jihar kaduna da ke arewacin najeriya cewa ya kamata su yi wa kansu fada su kai zuciya nesa su zauna lafiya da juna domin sun sani cewa babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi a faɗin duniya sai kuma sako daga bashir kansila a gaskiya ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta gudanar da bincike akan kisan da sojojin kasar suka yi wa 'yan shi'a a unguwar marraba da ke kusa da abuja domin ita fitina in an san farkonta ba a san ta ba Allah ya ƙara kamuna zaman lafiya amin saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwa assalamu alaikum voa hausa don allah ku ba mu dama domin mitar da jam'iyyar jinyar nan ɗan ƙasar jamus da aka yi zargi da kashe ɗaruruwan marasa lafiya da fata za a yi masa hukunci yadda ya kamata to a gaida hadiza kyari da wasiƙun masu mu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba labarai amma wannan karan a takaice. To Yusuf a yau talata shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira ga Saudiya da ta bayyana sunan wanda ya bada umarnin kashe ɗan jaridar kasar Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. Yayin da ke ganawa da manema labarai a majalisar dokokin ƙasar Erdogan ya nuna cewa kamata ya yi a gaggauta bincike kan batun kisan Khashoggi. Yana mai cewa babu hurumin yin tafiyar hawainiya a wannan lamari. yanzu a ta turkiya na neman a miƙa mata wasu mutane 18 'yan ƙasa ta saudiya da ake zargi da hannu a kisan waɗanda yanzu haka suke tsare turkiya har ila yau na neman taimakon saudiyan wajen gano gawar ɗan jaridar wacce har yanzu ba a san inda take ba shi dai kashogi ɗan jarida ne da ke gudun hijira wanda kuma yake yawan rubutu a jaridar washington post inda yakan soki yarima muhammad bin salman mai jiran gado shugaban amurka donald trump ya ce yana so ya soke tsarin nan da ke baiwa 'ya'yan da baki suka haifa a kasar damar zama 'yan kasa to ma sauraro iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a yau za mu so ku bugo don ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da yawaitar tashe-tashen hankula da ake samu a najeriya da kuma hanyoyi da suka kamata a bi don a magance wannan matsalar. Yanzu kuma a madadin abokin aiki na Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma babban wanda ya haɗa shirin kuma ya gabatar Dan Brown da kuma injiniyan mu na yau Rob McLean. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya sai a saurari shirin yau da gobe. Yo, the boy,